akan abubuwan da aka kyamata cikin sallar jinaza bayan mun kare magana abubuwan da an ka halatta yana yiwa muna cikin karatu malam shi intifati yake wa kuriya halku tsari wa kalmu zuhuri wa da datun a to halin kenan an karahanta aski dakin da kace yana da gashi da jiki ne kamar irin gashin kai ko gashin hamusa to makaruzi na a aski to amma in gashin zo ne na an ka ake na wanda zai a saya haram ko gashin kamar shi ba a musu lana eh a karuzi na an ka maka nuna a cikin maka ce mai rai kuma cilewa an ka ce kasar da an ka zaɓi amma ina kasar ko nan ko an ciya muku ko bid'a na ya haka nan Wajen kun mata hu din fudila an ka ce kamar da akwai an ka yi magana ha an ka ce a haɗa da abin cikin da kawai wala tunkahu uhu idan ba idan ba ta ce dama abin da ta mai mutuwa ji sun kai mai yawa da jiki wanda sun gumda ruwa to sai Allah na cikawa ga kuraje nan ga jiki na sun gumda ruwa to ba a dora sa jikin ko alluwa a dora hukunci ba wanda wajen kurji na wanda gumda ruwa a bashi da abin ne wa yuharu mabuha amma idan wani ciki ya wasu to an shahi gwargwadon abin nan da an rangon ne an ka cikin suna to an shahi don ka tafi da kabari an karhanta wa qira'atun inda mautihi makaruhi na a yi karatu gun mutuwarsa wato lokacin da aka gaza mutu sai a zo a dora karanta qur'ani shekaru na ranka a mai hujja wata aya wata ya bar wani umarni ana nufara abin da aka ruri wata jamilin jari wasu sa turaren jajiji da gida a haka domin wai a kore warin mutuwa kudin wannan ba dole na haka an kai mutuwa gida su a sa ta ko su a haka turare a haje kai ruri na hmm. wa ba'dahu haka nan ko makaruhi na wato karatun qur'ani ba mutu matacce a karanta shi makaruhi na wa ala qabrihi haka nan makaruhi na a zo ga kabarin sa a karanta wani abu na qur'ani domin salafa shi wani aiki wasu yawon halfaha makarun na shi ma daga murya bayan janaza Allahu akbar Allah fagazuru laha da na. cewa ku nemi gafara gare ta jama'a ku nemi mai gafara da makarunina bid'a ta domin an ce ba a ji wannan ga salaf ba ba nan sai mun sayyid ko ta mun jubair an ce wani ya ce ku neman mai gafara Allah ta hota wani.

to shi ne Allah ni da wanda ya na mutanen sunna da kuma bid'a to ai ai addu'a ta da an kawo ga addu'a na eh? a waɗannan ana ta baga sai ce a karanta kulhu wallahu amin ko da bismillah ko a karanta kulhu wallahu abai abai ko a karanta kulhu ko a karanta kabar suna yi ko ta kace shi mutum in ka tsara mutum kace ni tsayar da an kace ai haka muka so ni na ga mutum na sai ya zuwa kamar to mutai karatu وانصرف عن هذا لا صلاتي a karuhi na ya mutu ta sallar jana'iza ya dawo ba a yi masa sallah ba aw bala iznin ko kuma ya dawo ba a sallah ba bai nemi izini ba a mutunta ba idan ka ce wani jana'iza in masu sun ga tsawai tsawaita to kana zuwa inda waliyan ta kace wani ko da ni zo jana'iza sai na da lalura wala ya so amma dama in koma zuwa ana haka ba ko ni ba ku tulalewa إن لم يتولوا kuma ba amma an ba ba amma an za a jana zaki da kare tara ana da madama goma to yana da lalura ta goma da rabi yana da masa fiya ko eh ko wa hamla hada la wudu'in an karhanci lokacin janaza ba da alwala ba don mi wannan shi kuma tare da aka yi shi ne ɗauka akawa ba tare a an kawa illa ba don yana iya kawo mai da ne a aikala ba shi ba an ɗauko janaza an ajiye gaban sallah kuwa zai zuwa zuwa alwala limanin gaggawa suke ya sai wani liman yi wa janaza sallah sai ya kyaki domin wurin wurin tahalili din nan yabo ga ubangiji wanda su malikiya ana alhamdulillah da jawa ta wahala wasu maza da suna karanta sannan da salati da manzo sallallahu alaihi wasallam to sannan addu'a ga matacci to addu'a ga matacci ana so a kawai ta amma wani da talibin da da salatin da ya ba ta ta addu'a eh sai ka ma shi ne karanta amma da yi haka so haluhu masjidin da karuhi na shigar da janaba cikin masallaci awo ban ba wannan

ka ta kun ga zahir wurin nan bangare ku to mu zo hmm. Ow. Ow. Haramun, haramun, ow. Ta hankali magana bisa ga tsaunin zaman da gaske na jasa, to shiga da shi masallaci haram na. in ku an kai magana daga da cewa mai tsarki na shi maka shi to shigar da shi masallaci maka ruhi na na tsarki eh ba na tsarki ba akwai hadisi a cikin ba wanda ya zama Allah ya lamu manzo Allah ki latsin shi amma na kasu da ma sai ka sai ba yake ko da kike ne manzo Allah na ya na da su ko da kalfi yake a'udhu billahi inna al-mu'mina la yanzu mu'mini ne da gaskiya to hayyan wa mai da mu'mini da gaskiya zo wata tararuha maimaita sallah matacci ya hankali ko salatu alaihi sallah gare shi salati. Idan da shi makaruni sallah gare shi makaruni wata tararuha da maimaita sallah an an yi salla a kuma zuwa kuma maimaitawa makaruni na sallah biyu wata basilu sunudin an karahanci matacce shi abin nan mai jalaba shi wa matacce wanka domin mai jalaba kasan mala'iku na kuma da tsara ba suna gudu da gari sai mala'iku ba tsara sai a sa ya matacce wanka maka rubi na so mu zo ka fi ɗin kamar wa ta yi wanka makaruni na wata hannun tuhu da sa mai turare wata zuwa tuhu da ambata mai suna wasu latu alayhi da kalla gare shi wa dabnuhu da tunkuɗe shi da tunkuɗe shi da tare da gidatun makaruni Ba! eh ya sai maka barka amma walaysa aiban ba aibi na ba ta so ba zai na cikin gida ta so ba zai na cikin gida to don mai gidan nan lalura lura ce ta kama ya kawo dindari wurin sun an ta ga kabari yake a kabari wannan na farina to ba a cewa na an sai gidan nan miliyan guda a cikin tun da an samu kabari to bari a rage dubu ɗari a ba a mai gina ai ba a mai gina zuba dari a ai ba shi ka tashi ba shi kai aka yi an A'a, ai jasa malamai suka saba da gila ta

awo awo wata masu tuba ya bi ne kamani za zahara awo walan yuna ba bai'aha izlo fil qabri hu hurmatu qabr al kabir ila li malik radiyallahu ta'ala anhu in wajida masjidi biya shukran in in bai sayan gida ya samu ya samu kabrin sarki ni ke maliki قال لا أرى أسجد عيبا لأنه ليس له حرمة الموت موتا إلى أفا يجوز انتفاع لمولده أنا عرفت الآية فاني جولين بيجي عايز يجوها أبنها ها قال أكره ذلك ما حكنا أمر قالوا إذا أمر قانون يجي يا جواز الانتفاع به amma ya kusa mana ne duk lahir kabiri tsakanin babba, titan babba ba ya halatta abin nan aibina ya an ka turba da babba an ka samu kabarin da kan mutum cikin gaba ya kai ko aibina yana iya walwala kirki yana iya sa a rage majalisar nan kuɗi a rage kuɗi ni ya sa daga wahiru eh, Awo, wannan yana halatta وإن جاءت بدون بيانه فللمشتري ردها فللمشتري ردها هذا مقرأ وقوف وقوف هذا رأوه duk bugun da an kai haka ne yake kowa sai ya tara kudu inda inda masu karatun jawahir ruka ah, ana ko magana yake ita ni hurumati in tiba'ihi bi qabrihi li annahu hubutun in dai an riga an san mutum na annan kwanci ba na gina wurin na azan da babu ko wannan magana wato suna ce ayin shekara arba'in ko ba suna yin da wannan ba in dai an san mutum alƙabar hubutun la yabla wala mutum ba da ba eh asiya ana maka ban magana sai yanzu babban mutum maka magana ah. kila ga ɗaya fafi saboda haka wai ciwon ga saboda haramcin umarni da wannan wani da wannan ma'alaji wato wuri guda na aka abin nan ka san yanzu shi mutum rai mai bai sun in yan mutu a jini ko yana so to ne jiwa wani wannan shi mutum ya san in an ka shiga kabarin uba ne bai san a jini kuma kan zai ga uba wani ina babu wani zuwa ai alhorma yana da rake ba alhorma ana wani kai na mace kuma na wajen ya dare to mu zo a karanci wankan da ya ba ga matacci ko an ji an karanci abin nan mai magina ba in ya warki kuma da ita mai haila hadasinta sai gusuwa ne sai lokaci yayi ba mai janaba sai mutum ya janaba yanzu shiga makewayi minti ina ku kama zo wasala to fari ne ala da bi'i alkaru ina sallah mutumin kirki kuma mutumin bid'a ba aboki wato alharma ta ilimi wani aiki na addini a jikin ba addini ba ba ce khalifa wani babban mutum ba a ga ɗan bid'a ya mutu a ce a gane wani sallah to ya yi ni eh? wanda a gani ba ta ta addini ta addini na kafa in bid'a ta mukaffara kan nake a haramna hmm. amun sulu kabirati ko kuma bayyana da babban laifi girwoyin da kake ko akwai sulu cikin da wani da ya mutu da yawa ko a karanta wani abu hmm, Mutai gajiya. ka ja eh? alamar yi ta yi bibiri na tsayar da ake yi su kadi amma lan ya kuku bi har ala fayi wanda wannan gida da ta harfi da kala su da kauni yin ga ta ci kuma sai ka shiga da su ga kauli ne suna nan ya ya ba su da yawa Su mutai karatu samun su da kabira ce ko ko magana na da bakan lai ko majayi na dan da ke ga kin ya kyawu amma ma da kuma Allah Allah kika to ba abuci daraja ta ilimi daraja ta aikin addini da daraja ta wani abin na halifanci yanzu ai gaga wanda zuka wanda ake cewa da kuka bin jega a yi kawana ana buhari buhari ba fa mutum ko akwai mutum na ba so su tsada sai ga wannan wuri wanda an ka ce su ya ƙarfin gwandu halifa wana su tsada wanda an san kwato halifa wana su tsada haka na wanda an ka ce da addini na da shugabanci ba sai a sa fito mu fito fito mu fito mu taru fito mu taru kai Allah ya gaba gani alama alama hada wugo alama hada hulqatalu haka nan kuma an karanta sallar liman da wanda ya za haddi ne kashi haddi ne kashi wanda ya za haddi ne kashi an ka sai da haddin haddi auƙarin ko sakayya wani abu na yana yana haji ko kuma an kai sakayya walau ta wallawan nasu duna ko da sun ce bari mata da kamar mu da shi kawai akwai wannan da aka bai mu ta in aka kan mu wanda ina hawarawa ce da an ce shi bari ya ci gudu bari an aka same shi ko ai sai ce kuma kana ke ba to liman bai zuwa ya kalla aka to in ya kalli bai mai sallah ya an kace shi da haddin an kace shi an kace in kabla wani an ka tsare an kace an riga an ke mai hukuncin kisa domin haddi ko a yanke mai kisa don kawadu kan yana cikin gida ya rufe ya haɗa rai tun da jira ba jiran lokacin da ba amin lokacin da ya haɗa rai liman kashi ne haddi amma duk da cewa yana lahadi yana na sallah ko bai na sallah ya fara da dole sahiya wannan ta sanan na ta jigari wata ha a dalar ta yana ba don inda dalar yake wala yau ga sallah ta jibi mu taraf wata kabinin ta ha to sai a kwana na ai Thank you.